Madalla, a shirinmu na ɗazu Malam Abubakar Muhammad, daraktan hukumar samar da ayyuka da ake ce mai NDA a takaice, ya fara bayyana mana dalilan da suka sanya hukumar NDA NDE ta farfado da sana'ar saƙa a agayawa. To Malam Abubakar ya ci gaba da bayani. Eh, wato ita sana'a kowace iri idan alal misali matashi ya koye ta ya rike ta za ta rike shi wannan nan take na nufin an fidda shi daga zaman kashe wando an fidda shi daga zaman banza an fidda shi daga zama wato wani abun da mai mugun nihi ke iya zuwa yi amfani da shi yawanci matasa marasa aikin yin zaki ga ana ɗaukar su a sa su hanyoyi miyagun hanyoyi su za su yi wannan kashe-kashe su za su yi wannan tashi hankali su za su yi wannan abubuwa na asha yawancin su zaki ga rashin aikin yake sawa to abin da muke fata wannan abu da muka farfaɗo da shi wanda matasa da yawa tun tumbana ma na ƙasar agayawa eh, eh, ƙaramar hukumar ingawa da makwabtanta idan suka koya bi izinin lahi mun kauda su daga zama waɗanda za a iya zuwa a ɗauke su a je a yi aiki a sha da su wannan babban manufanmu ce mutanen nan tukuna gaya su farfado da tattalin arzikinsu su riƙe kansu su riƙe mutuncinsu su riƙe zaman lafiyar ƙasarmu wannan shi ne ɗaya daga cikin dalilan da ya sa muka muke wannan kuma ma kusan duk inda muka je a ƙasar Najeriya waɗannan su ne shika-shikan ayyukanmu mu tabbatar da yaranmu mu maido mutuncinsu mu maido martabarsu yaran Najeriya ba sabon sabon da na sauran ƙasashe ba suna da hazaƙa suna da ƙoƙari suna da ƙwazo kuma suna da burin tsaya bisa ƙafafunsu amma idan al'amurra suka caɓe yanayi ya kawo ba su iya to dole ka ga ana farin jaya su zuwa ayyuka sha amma idan masu ruwa da tsaki suka tashi tsaye aka rika kirkiro masu abubuwan da za su tsaya da kansu su dogara da kansu to mu muna ganin cewa za a rage samun waɗanda za su rika shiga layin sha wannan yana cikin eh, manufofin mu hukuma ka za ta ci gaba da ɗaukan wannan mataki a sauran jihohi kwarai daga su, lokacin da muka muka muka samu labarin a gayawa da muka ga irin nasarar da aka samu sai muka aika ma sauran jihohi cewa su duba mana akwai irin sana'u na gargajiya da ke neman su bace wato kamar yadda ne bayani da farko yanzu tattalin arzikinmu ya ba da kahohi da yawa muna iya yin teloli muna iya yin kafintoci muna iya makanikai muna iya wacece to amma duk da haka muna buƙatar sauran hanyoyin saboda haka idan akwai wasu hanyoyin da da muke da su amma suke neman ɓacewa to idan muka maido su za su taimaka mana mu bunƙasa yawan hanyoyinmu na samar da aiki saboda ba a gaya baka duk ko ina a bangaren Najeriya duk inda muka je abin da muke kokari mu yi mu samu matasan mu mu kauda su daga zaman banza mu kauda su daga daga zama sa'idawa da yan kashe wando da sauransu a'a su zama masu neman na kansu wanda ke neman na kanshi gaskiya baya da lokacin da zaka ja shi ka je ka sa shi ya maka dan sakaran dan siyasa ya maka sakaran dan tada hankali da sauransu duk ya wuce wannan sakar ya san zafin kanshi ya san zafin iyalin shi ya san zahin dangin shi ya san zahin kasar shi waɗannan su ne abubuwa da muke tasa gaba inda muke kuma na tabbatar maki akwai jihohi wajen kai goma sha uku wanda na samu amsoshi da gare su eh suna da sana'o'in wanda ake iya zuwa a tada to muna mun aje su muna dubawa mu ga tunda ba gaskiya ba mu da kuɗin da zamu je duk waɗannan gaba daya amma a hankali a hannun guda guda guda guda zamu rika dauka kuma abin da zamu yi shine yau ai ga ya arewa take in Allah da wanda zan dauka nan gaba daga kudu zai fito dauka arewa dauka kudu dauka arewa dauka kudu ya zama mun ba kowa amma Allah da zai zamu je kowane eh, jihohin da ya kamata. Shugaban hukumar NDA Malam Abubakar Muhammad kenan ta fannin ba da horo domin ɗorewa wannan sana'a ta saƙa. Shin 'yan firamare ne ko 'yan sakandare ne ko kuma 'yan gaba da sakandare ne ake horaswa? injiniya yakubu umar mane mai kula da harkokin masakar ta agayawa ya yi min bayanin cewa to shi ainihin wannan horon a dai muna son mutumin da ya gama primary zuwa secondary school har zuwa university cikin su na akwai wanda har sun gama sun gama NCE wasu kuma ba ba da cikin su yanzu yaran na mu na yanzu ba wanda ya gama university ya zuwa yanzu yara nawa aka horas to yanzu yanzu muna horar da yara guda ɗari wanda ainihin na harko ɗin set na harko shine za su gama nan zuwa harkon januwari yara guda ɗari wanda mun ɗauko su ne daga ita wannan ƙaramin hukuma ta ingawa amma eh, kashi na biyu da za mu ci gaba za mu ɗauko daga kowace ƙaramin hukuma ta jihar katsina Eh, daga kowace karamar hukuma mutane kamar nawa nawa na za a dauko da yadda yake kowane kashi mukan ɗauki mutum ɗari kuma katsina muna da kananan eh, hukumomi guda talatin da hudu a takaice dai kowace karamar hukuma za mu kokari mu ɗauko akalla mutum uku zuwa hudu wannan eh, ana na gaba training na gaba da za mu ci gaba da shi. to horan watanni nawa ake yana bayarwa. a wata uku ne. to idan aka idan ɗaliban suka sauke karatu suka gama wannan horo ɗin daga nan kuma mai hukumar nde take musu to za mu kokari mai mu haɗa kai da gwamnatin ƙaramar hukuma in sun gama za mu kokari mu ba su tallafi wanda kowa zai je ya ci gaba da gudanar da sana'a ta karin kanshi. Wannan tallafi da za a bayar za a bayar kamar rance ne ko kuma an bayar an bayar kenan. To gaskiya za mu yi kokari rance ne yawanci yan biyu mukan bada akwai abubuwan da muke bada na tallafi din akwai kuma wanda muke bada na rance amma na ɗan kokari muke gaskiya mu bada ma a matsayin rance saboda wato kamar yadda muka bincika muka gani yawanci in ka ba mutum cewa da su ka ba shi rance ya ɗauka abin da muhimmanci kwarai da gaske. To tallafin da kuke bayarwa mai da mai kuke bayarwa? tallafi kamar yanzu kwanan nan ba da daɗewa ba mun ba da tallafi na na kuɗi ne muka bada na dubu goma goma a inda muka ɗauki mutane guda ɗari uku a nan jihar Katsina. Kowa irin ina mutane masu yin waina ɗin nan da masu yin ƙosai ko ɗan wake. da suke da ƙananan sana'o'i wanda in ka ba su dubu goma nan za ka ga cewa ka taimaka musu sana'ar tasu domin ba da irin waɗannan 'yan tallafa ɗin. To wannan horo da kuke bayar wata uku uku din da za a ci gaba da yi ne har sai ko kuwa akwai adadin lokacin da za a dakata. A hajiya za mu ci gaba da yi insha Allah. To akwai wani karin bayani da za ka ma? bayani da za mu yi wa ko muna ita kamar yadda ita hukumar NDE yawanci muke ta koya ma matasa sana'o'i to uh, kokarin da mu'amala son a yi mana kira ga su matasa a su ɗauki wannan abu da muhimmanci saboda shi arziki kullum na Allah ne za ki ga cewa mutum ya fara da wata 'yan sana'a ya kaɗan amma za ka ga kuma in Allah ya sa mata albarka za ka ga wannan sana'a ta haɓaka to muna son matasan nan yanzu su tashi kan su daina dogaro ga aikin gwamnati don shi aikin gwamnati ya amma kai wani matsayin da ma sai ka gama university din a jami'a amma aikin ya zai maka wuya idan kana da wannan sana'a ta hannu to za ka ga cewa a cikin ikon Allah za ka ga cewa a duk wannan zamanin da muke za ka ga cewa insha Allah abubuwan kana da tafiya kamar yadda ya kamata. To Allah ya taimaka. To amin hajiya mun gode. Zamani ai Allah ke da shi dan adam baya da zamani almudabbiru ke tafiyar da shi yanda ya so haka zai gani Allah. Mana kansa shi. Mai Wanda kawar da shi. Allah. Bayan tushiya. Adiós.